صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta talata da fatan an yi cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan nan kuma muna tafe da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau daga nan sai mu gabatar muku da shirin nan na muryoyin masu saurare bayan sa muna tafe da shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na lafiya sai da kula za mu kawo ƙarshen shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jira abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan mace da Allah da fatan masu saurari za a biyo mu a hankali domin jin cikakken shirin namu kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau talata goma sha ɗaya ga watan janairun shekara ta dubu biyu da da biyu wanda ya daidai da takwas ga watan jimada thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau mustapha ahmad roshan ɗaya daga cikin masana ilimin fasahar nukiliya a ƙasar iran ya rasa ransa a lokacin da wasu masu masiwa isra'ila aikin leƙen asiri a cikin ƙasar ta iran suka dana bom a jikin motarsa a cikin birnin tehran mustapha ahmad roshan shi masani ne da a bangaren fasahar nukiliya wanda ya taha garin marawa a shirin iran na makamashin nukiliya an haifi roshan ne a kusa da garin hamidan da ke kudancin kasar ta iran sannan kuma bayan kammala karatun sakandare ya shiga jami'a inda ya sami digirin sana farko a fannin kimiyyar sanadarai wato chemistry bayan haka ne kuma ya fara aiki a hukumar makamashin nukiliya ta iran mustapha roshan ya yi shahada ne tare da direban sa a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa ofis a rana irin ta yau bayan an kama waɗanda suka kashe shi dai dukkaninsu dai sun tabbatar da cewa sun sami horo ne a isra'ila kuma abin da suka yi suna aiwatar da aikin isra'ilan ne daga ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru takwas da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan janairun shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ariel sharon tsohon soja kuma ɗan siyasa a isra'ila ya mutu an haifi ariel sharon a shekara ta 1928 watanni shida bayan da iyayensa suka hijira daga ƙasar rasha zuwa palestino wadda lokacin take ƙarƙashin mamayar turawan ingila ariel sharon yana ɗan shekaru goma sha hudu da haihuwa ya shiga wata ƙungiyar 'yan ta'adda ta yahudawa don kora palestinawa daga ƙasarsu daga nan kuma ya shiga aikin soja a isra'ila ya kuma shahara da ƙeƙashewar zuciya a shekara ta 1970 ya zama ɗan majalisar dokokin isra'ila ta kenneset sannan kuma ya zama firaminista a tsakanin shekara ta 2000 zuwa 2005 sharon ne dai ya jagoranci kisan falasinawa 3,300 a sansanonin 'yan gudun hijira da ke sabra da shitila a ƙasar labanan a shekara ta 1982 sharon dai yana a matsayin firaminista karo na biyu a shekara ta 2006 ne ya samu bugun kwakwalwa sannan kuma ya halaka rana irin ta yau jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma a shirinmu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin.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 to madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu cibiyar azahar ta yi allah wadai da hare-haren ta'addanci da ake kaiwa a tarayyar najeriya ministan harkokin wajen kasar iran ya gana da sarkin kasar qatar a yau a birnin doha sojojin da suke mulki a kasar mali sun ce a shirye suke sulhunta da kungiyar ecowas to yanzu kuma ga labaran da ke dake cibiyar azahar ta yi allah wade da kakkausan murya dangane da har ta'addancin da ake kaiwa a arewacin najeriya tare da jajantawa jama'a da kuma gwamnatin kasar shafin yada labarai na almisrawi ya bayar da rahoton cewa cibiyar ta al'azahar a shafin ta yanar gizo ta sanar da cewa ta yi allah wadai da harharan ta'addanci da ake kaiwa a arewacin najeriya tare da yin jaje ga al'ummar tarayyar najeriya game da gwamnatin kasar da kuma waɗanda abin ya shafa musamman an kashe fararen hula kimanin 200 waɗanda ba su ba su gani ba a harharen ta'addanci wanda 'yan bindiga suka kai a kwanakin baya bayan nan musamman a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin kasar shafin sadarwa na yanar gizo na cibiyar al'azhar a cikin wata sanarwa wadda fitar a ranar litinin ta gabata ya ce cibiyar tana allah wade da harharin ta'addancin waɗanda ake kaiwa a waɗannan yankuna na najeriya musamman ma dai ganin cewa waɗanda lamarin ya fi shafa fararen hula ne bayanin ya kara da cewa yaƙi da ta'addanci yana buƙatar kayan aiki da kuma taimako na ƙasa da ƙasa a ƙarshen sanarwar cibiyar azahar ta nuna matuƙar damuwa da jajintawa ga iyalan waɗanda abin ya shafa da kuma al'ummar najeriya tare da yin addu'a ga allah maɗaukakin sarki da bayar da sauƙi ga waɗanda suka samu raunuka sakamakon hare-haren ta'addancin a najeriya da kuma kawo zaman lafiya a duniya baki ɗaya ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya gana a yau talata da sarkin kasar qatar tamim bin hamad al thani minista harkokin wajen kasar ta iran amir hussein abdullahian ya isa birnin doha fadar mulkin kasar qatar ne a yammacin jiya litinin daga masarautar oman a ziyarar da kai a birnin muscat minista harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya gana da takwaransa na kasar kamar da kuma ya gana da mataimakin firaministan kasar ta oman mai kula da harkokin majalisar ministocin kasar fahad bin mahmud al sa'id amir hussein abdullahian ya kuma gana da shugaban tawagar sasantawa ta kasar yaman muhammad abdulsalam inda ya bayyana matuka a kan ci gaba da yakin da ake yi a kasar yaman inda kuma ya kira ga bangaren da suke yaƙi da al'ummar kasar ta yaman da su kawo ƙarshen yakin da kuma killacewa da suke yawa al'ummar kasar To jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Shugaban juyin mulki na soji a kasar Mali a mai Gota ya ce ashirin suke su zama sulhu wanda kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta kakabawa kasar ta Mali ta kunkome masu tsauri saboda jinkirta gudanar da zaɓe a kasar. Ranar Lahadin ta gabata ce dai kungiyar ta ECOWAS ta amince da rufe kan yakokin Mali da kasashen yankin sahel sannan kuma ta kara lafta ma kasar ta mali wasu takunkumai na haramta mata kasuwanci tuni faransa dai ta fito ta goyi bayan matakin na ecowas wanda ta dauka akan kasar ta mali wanda kuma faransa ta yi hakan ne ta nuna goyon bayanta a wani zama da aka gudanar a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda ta ce matakin da ecowas ta dauka akan kasar ta mali ya yi daidai ƙungiyar ta ecowas dai ta kuma amince ta yanke tallafin kudade da take wa mali tare da daskar da kaddarorinta a babban bankin kasashen yammacin afirka da kuma sallamar jikadorinta na kasashen yankin sahel duk da cewa shugaban mulkin sojin na mali ya caccake waɗannan matakai amma kuma daga bisani ya ce kasar ashirin take da shiga sulhu da ecowas wanda yana zuwa ne bayan da sojin na mali ƙarƙashin jagorancin asimi goita suka bayyana cewa da yawar a ɗauki tsawon shekaru biyar kafin su shirya zaɓe domin miƙa mulki ga hannun farar hula wata kotu a ƙasar myanmar ta yanke wa tsohuwar shugabar ƙasar ta myanmar aung san suu kyi hukuncin ɗaurin shekaru hudu a gidan kaso a ranar jiya litinin tashar rashid ta ba da rahoton cewa a cewar wata majiya wadda take da masaniya a kan lamarin an yanke ma matar hukuncin ɗaurin shekaru hudu ne a gidan yari akan ɗaya daga cikin tuhume-tuhume da ake yi mata majiyar ta ce dai akwai wasu tuhume-tuhume waɗanda ake yi wa tsohuwar shugabar myanmar wanda zai iya kaiwa ga ɗaurin shekaru a gidan yari a cewar majiyar soci wadda take tsare tun bayan jun mulki a ranar 1 ga watan fabrairu na shekara ta 2021 da sojoji suka yi a ƙasar ta myanmar an same ta da laifin shigo da na'urori marasa lasisi hakan kuma ta musanta dukkanin zarge-zargen da ake mata tana mai cewa ba su da tushe balantana makama kuma kawai siyasa ce a cikin batun inda ta jaddada cewa sojojin membar ne suka yi wannan zargin domin kawo ƙarshen mulkin demokuraɗiyya a watan disamban da ya gabata an bar da rahoton cewa an yanke wa tsohuwar shugabar ƙasar ta myanmar hukuncin ɗaurin shekaru hudu a gidan yari saboda kare dokar hana fita da aka yi saboda cutar corona hukuncin da majalisar sojan kasar ta yanke daga baya zuwa shekaru biyu to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to da aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na afirka a yau Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka waɗanda suka ɗauke hankali da mukan yi dubi akan su da kuma yin fashin baki da maduba mahangar masana akan yadda suke kallon batun ta mahanga daban-daban inda a yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da matakin da kungiyar ecowas ta dauka akan matsayar da mahukuntan soja na kasar mali suka dauka na tsawaita wa'adin mika mulki ga hannun farar hula a kasar inda kungiyar ta ecowas ta laftawa kasar sabbin takunkumai da kuma daukar matakai na killace ta da kuma sauran batutuwa wanda suka shafi matakan ladabtarwa wanda kungiyar ta dauka akan kasar ta mali wanda shine abinda shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankula a fagen siyasar afirka a cikin waɗannan kwanakin da shine takunkumin karya tattalin arziki da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas da kuma takwarata ƙungiyar harkokin kuɗi ta afirka ta yamma suka ɗauka da kakabawa ƙasar mali da ke macin nahiyar afirka takunkumai a ranar lahadin da ta gabata ƙungiyar ta ecos day ta yanke shawarar cewa lalle ne ƙasashen da suke makwabtaka da ƙasar mali su rufe kan iyakokinsu da ƙasar tare da kakaba mata tsauraran takunkumai saboda jan kafar da take yi wajen gudanar da zaɓuka bayan wani shiri na mika mulki na tsawon shekara ɗaya da rabi a ƙasar hakanan kuma ecowas ta amince a rike dukiyar da kasar mali take da ita a babban bankin kasashen afirka ta yamma tare da dakatar da duk wata hulɗa da gwamnatin kasar ta mali sai dai ta kayayyakin lafiya da sauran kayan bukatun rayuwa waɗanda suka wajaba wanda kuma suka shafi al'ummar kasar kai tsaye duk da cewa wasu daga cikin masana masu sharhi akan harkokin siyasar kasashen yammacin nahiyar afirka suna ganin cewa waɗannan takunkumai na ƙungiyar ecowas waɗanda aka kakaba wa ƙasar mali da wuya su iya tasiri kai tsaye ga ƙasar kamar yadda ake tsammani domin ko dama can ƙasar ta mali tana da tarin matsaloli waɗanda suke mata katutu amma kuma duk da hakan wannan zai ƙara yawan matsaloli a wasu ɓangarorin an dai jima ba ga irin waɗannan matakai masu tsaurin gaske da aka ɗauka a kan wata ƙasa a cikin ƙasashen yankin ba kamar yadda aka ɗauka a kan ƙasar ta mali a halin yanzu a iya cewa ma dai tun daga lokacin da aka kafa ecomag a lokacin da aka samu matsala a kasar gini bisau ecowas ba ta taba samun kanta a cikin matsala kamar wadda ake ciki a halin yanzu a kasar ta mali ba a iya cewa dai matakan da aka ɗauka masu tsauri ne matuƙa amma idan aka dubi da halin da ƙungiyar ta samu kanta a ciki taɓarɓarewar lamurra na siyasar demokuraɗiyya a cikin wasu daga cikin ƙasashe mambobinta wasu na ganin cewa hakan yana da kyau a rika ɗaukar matakai na ladabtarwa da kuma tauna tsakowa domin aya ta ji tsoro inda masu irin wani ra'ayi suke ganin cewa matakar dai ecowas ta bari aka ci gaba da tafiya irin halin da ake ciki a mali inda sojoji suka ce sai sun yi shekara biyar cur sana mulki kafin su mika mulki ga hannun farar hula tabbas hakan zai buɗe hanya ga wasu ƙasashe waɗanda suke son yin hakan misalin hakan kuwa shine ƙasar gini conakry amma duk da hakan masana da suke da irin wannan ra'ayi a lokaci guda kuma suna ganin cewa tasirin ba zai kai yadda ake tsammani ba musamman ma ganin cewa dama tsawon shekaru kasar mali tana cikin matsaloli baya ga kuma abubuwa da dama waɗanda suka ta faruwa ya sanya ma'amaloli da dama sun tsaya tsakanin mali da wasu ƙasashe musamman ma dai saboda matsaloli da suka danganci batun tsaro idan aka ce za a tsaida asusun ajiyar ƙasar mali ko kuma a hana zirga-zirga tsakanin kasashen makwabta kamar su jamhuriyar niger burkina faso da senegal da dai sauransu wanda kai tsaye mali ta dogara da su wajen shigo da kayayyaki da take bukata domin ko bata da iyaka da teku wanda dole ne sai ta kasashen makwabta kawai za a iya shigo mata da irin waɗannan kayayyakin bukatu na rayuwa na yau da kullum to ta wannan fuska tabbas ƙasa za ta fuskanci matsala amma ba kamar yadda ake zato ba domin kuwa an zo wasu ƙasashe waɗanda suka shiga cikin mu'amala da ƙasar ta mali irin su rasha da turkiya da dai sauransu za ta iya samun sauƙi wajen samun wasu ababen da take bukata ta hanyar mu'amala da waɗannan ƙasashe ko da ba ta samu dukkanin waɗannan kayayyaki da take bukata daga waɗannan ƙasashe makwabta ba amma sanin kowa ne cewa ba komai ne mali za ta iya samu daga waɗannan ƙasashe ba abin da za ta iya samu daga gare su yana da iyaka sannan kuma akwai abubuwa waɗanda dole ne sai daga ƙasashen afirka ne kawai za ta iya samun su babbar matsalar da ta fi cewa mali to a kwarya dai baya ga rikita-rikitar siyasa wadda kunno kai a kasar a baya-bayan nan ita ce batun tsaro musamman ma a kasar dama wadda ta sha fama da matsala ta wannan fuska duk wani taimakon da take samu na soji daga kasashen afirka balantana an barta ita kaɗai. wanda a halin da ake ciki ma kusan kashi biyu bisa uku na kasar yana a hannun mayakan jihadi ko kuma 'yan tawaye sai dai kuma wani abu wanda ake ganin cewa zai iya taimakawa wajen fuskantar matsalar batun tsaro har ma watakila a iya samun galaba wajen dakile karfin 'yan ta'adda masu da'awar jihadi da kuma 'yan tawaye shine batun da ake yi na farfado da rundunar tsaro ta ecomog duk da cewa dai shi ma wannan wani batu ne wanda tana ƙasa tana dabo domin kuwa manyan kasashe waɗanda suke da tasiri wajen ɗaukar duk wani mataki na farfado da wannan runduna su ma suna cikin wani yanayi wanda ya ɗauke hankulansu wanda shi ma za a iya cewa ɗin yana da nasaba da tsaro ko kuma da batutuwa waɗanda suka shafi harkokin tattalin arziki babban misali anan dai ne najeriya wadda ake ganinta za ta iya taka rawar gani domin gudanar da wannan aiki to amma kuma ita kanta a halin yanzu ta kanta take yi to amma abin lura a nan dai shine yawancin kasashe waɗanda suke taimakawa wajen gudanar da ayyukan wannan rundunar a halin yanzu suna fama da matsaloli na tsaro musamman ita kanta najeriya kamar yadda muka ba da misali wadda a baya ita kaɗai ce ƙasar da take zuwa warware rikici a wata ƙasa ta waje bayan wannan ƙuduri na ƙungiyar ta ecowas akan ƙasar mali mahukuntan mulkin soji na ƙasar mali dai sun fito sun cicciki matakin na ecowas kamar da kuma madugun juyin mulki na kasar ta mali asimi guita ya yi biris da wannan kuduri amma kuma daga bisani ya dawo ya wasu kalamai na sassauci inda yake bayyana cewa a shirye suke su cimma matsaya ta sulhu tare da kungiyar ecowas akan matakin da ta dauka bayan sanar da tsawaita wa'adin mika mulki ga hannun farar hula a kasar da dama daga cikin masana harkokin siyasar kasashen afirka dai sun yi imanin cewa sojan da suke rike da madafun iko a halin yanzu a kasar ta mali ba za su iya yin tsayin daka wajen fuskantar matakan na ecowas ba domin kuwa ko sun yi hakan su ne za su fi cutuwa musamman ma ganin yadda matakin na ecowas ya samu karbuwa daga wasu manyan kasashen duniya daga ciko har da kasar faransa wadda take da babban tasiri akan kasar ta mali wadda ta fito karara a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta nuna cikakken goyon bayanta ga matakin kakaba takunkumi da kuma killacewa da ecowas ta ɗauka akan kasar mali saboda abin da faransa ta bayyana shi da cewa sojojin kasar ta mali sun kama hanyar yin watsi da tafarkin demokuraɗiyya a kasar akan haka sun cancanci duk wani mataki na ladabtarwa daga ecowas abin jira a gani dai a halin yanzu shine matakai na gaba da sojojin za su ɗauka a kasar mali musamman ma ganin cewa bayan ciccikar matakin na ecowas da shugaban mulkin sojin na mali ya yi daga bisani kuma ya dawo yana maganganu na sassauci da neman sulhu da ecowas wanda ake ganin hakan a matsayin wata alama ta mayar da takobi a cikin kube wanda ka iya kaiwa ga samun sauyin matsayi daga dukkanin bangarorin biyu jama'a masu sauran lokacin da muke da suke nan zamu ja zamu shirin sai idan Allah haɗa masu ta gaba za a je mu ɗauki da wani jigon kafin lokacin amurin kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sai shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa BOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne da muka mai da hankali kan cutar kansa ko kuma daji. Da fatan kuma masu saurare za su kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka taimake mu. To da kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan cutar kansa. A makon jiya dai idan za a iya tunawa mun tattauna wannan batun tare da Dr. Haru daga jamhuriyar Nijar. To a yau za mu je tarayyar Najeriya inda kuma kan wannan batun za mu tattauna da Dr. Bukar Garema. Ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya inda ya fara yi mana shimfiɗa kan ainihin abin da ake nufi da shi ciwon na kansa a likitance. cutar kansa kamar dajin da ake faɗa a hausance wato yanayin cuta da shi sinadari sel da ake kira sel da ya yi ke haɗuwa ya zama abubuwa su gina mutum dan adam sai su bijire su bijire su fara girma ko su fara a yaduwa ya wuce misali sai ya zama kamar babu regulation saboda kowane kwayar halitta da ake wa mutum akwai iya lokacin da yake girma akwai iya lokacin da yake a yayyafa don an ce ya zama kansa ko ya zama wani jeji wato kenan wa'annan halittar na wannan wajen wato yana girma ya bijire ma control wato ya ta girma yadda ya wuce misali har ya zama cuta kuma ya zama wani abu to shine yake zama kansa to kamar uh, likita akwai wani abu mai haka da yake janyo ita wannan cutar ga dan adam eh akwai abubuwa da suke cewa ba wai shi a ce ga abin da yake janyo kansa ba akwai abubuwan da za a ce to kansa na waje kaza akwai wanda aka ce idan suna da yanayi irin wannan irin wannan sun fi kamuwa da shi amma ba a ce ga abin da in kai zai jawo kansa direct ba a ce ga kamar a ce sauro ya ce ka kamu da malaria a shi kansa ba haka bane akwai halittar mutum da za a ce to in an halicce ka da irin wannan jin to kana da chance da za ka iya kamuwa da kansa kaza ko kuma a ce shi kenan idan kana wani yanayi na environment kenan canji na yau da kullum in kana yin wannan za ka to wasu yin wannan sun fi kamuwa da ciwo kaza ka fahimta wajen halitta kenan yawa eh, to doktor eh, kamar akwai bayanan da ke cewa kamar cin jan nama hakan ga yana haddasa ita wannan cutar ta kansa kamar ya ne wannan batun yake Eto eh gaskiya cin jan nama ba a ce zai kawo kansa ba kuma ba a gane wani kansa cin nama yake jawowa ba. A cin nama shi mai yawa shi ne yake kara wani abu ne kamar a ce uric acid. Masu cin jan nama suna kamuwa da wani ciwo kamar gout kamar za a ce arthritis na gout. To amma ba alakanta yanzu a ce cin nama da yawa ya kawo wannan ba sai yana ƙara abin da masu cin nama jiya, da maiko yakan kawo abin da ake kira da lipidemia maikon jiki ya karu maikon jiki ya karu kuma hanyar jini sai da dinga ɗan toshewa a sai sun samu atherosclerosis amma cin nama ba shi da alaƙa da ake cin nama kawai shi kawai ainihinsa da kansa da yake jawa ko kuma da abin da yake sa a jawo a jirgi don abincin nama kawai. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. yawa ah, to doktor kamar idan muka koma baya a cikin bayanin da kai kan irin kansa kansa da addakwai kamar wani iri ne yanzu haka ya fi addabar al'umma haka a gaskiya a kansa da yake addabar al'umma ne sai mu dauki kamar a afirka a kansa da ya fi addabar al'umma shi ne sai mu dauki mu kasa mata da maza in ka dauki namiji gaskiya wanda muka fi ganin shi ne wanda ake kira prostate prostate wani wani wani wani wani abin na'ura ne kamar a wajen fitsari na maza maza ne kawai suke da shi to wannan yakan kumbura sai zai zama kansa na kiyan shi kansa to sai kuma a maza masu shan taba yanzu muna gani suna zuwa da shi sai kuma kansa na hanyar na hanji kuma gaskiya suna yawa ana kiyan shi colonic cancer to su suna yawa a maza guda uku nan a huhu a abin ya kansa a hanji da kuma na prostate da a maza kenan sai kuma in sun koma wajen mata a gaskiya kansan mama nono kenan da kuma bakin ma'aifa shi suka fi yawa a yanzu To, eh, doktor kamar akwai batu wanda ya shafi ake cewa kamar akwai cutar daji in ta gado haka, ita kuma ya batunta ne yake? Yake, eh ai kamar ne na yi bayani cutar daji kamar kamar na gado din shine ana haifan mutane a sai su kamar halitta. to abin da yake faruwa kamar ciwon nono shi kan zo da wannan shi ne nake ana kiran shi wani braka gin to wani nan yanzu su turawa ma in aka aiki ku aka duba ku a naku zuriyan suna da shi braka din nan to sai da zama sai a ce to kuna da kashi arba'in ko kashi hamsin da za ku iya kamuwa da ciwon nono to wani sun ayudar ma kansa ne amma an ga gane shi wuri in an ba mara kai to shi kenan sai kuma sai da wani tsira akwai wanda kuma sai sun an gano su da wuri in an ba da mara wani in an a ka'a shi kenan ya buje don su kuma za a haɗa guda biyu a cire wajen da da ake samu kadarin kuma a ba da magani kuma a yi abin da ake kira radiotherapy so abin ya kashi kashi da yawa akwai wanda za ka je kawai aka ba da magani masu sauraro kuma da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya akan lokacin da ya ba mu muka tattauna da shi duk da ɗumbin ayyukan da ke a gabansa. A nan kuma Hani Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku. bisalam a kasance cikin koshin lafiya. nace ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai. shiga da likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha badan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci ragi ai sake wasu na ga Allah rabi tun ga shirin na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da Stanley Rastan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin ƙasar ashabul kafi da muka fara a cikin shirmu da ya gabata mun tsaya inda muka bayyana cewa allah ta'ala ya tada su ne don da farko su yi tambayoyi a tsakaninsu don gano dadewar da suka yi a cikin kogon sannan na biyu kuma mutanen zamanin da suka tashi a cikin su ɗauki darasi daga farkawarsu wasu su yi imani da cewa tashin kiyama gaskiya ne kuma allah ta'ala na da iko akan kome dangane da adadin matasan ashabul kafi allah ta'ala yana cewa za su ce uku ne na hudunsu karensu kuma suna cewa biyar ne na shidansu karensu akan jifa cikin duhu kuma suna cewa bakwai ne na takwas ɗinsu karansu ka ce ubangiji na ne mafi sani ga ƙidayarsu babu wanda ya san su face kaɗan kada ka yi jayayya da su sai jayayya bayyananniya kuma kada ka yi fatawa ga kowa daga gare su a cikin al'amarinsu cikin suratul kafi a 22 a farkon ayan allah ta'ala ya bayyana cewa wasu suna cewa su hudu ne na biyar din sukarinsu wasu kuma suna cewa biyar ne na shidan sukarinsu amma kan jifa a cikin duhu wannan ya tabbatar mana da cewa su ba hudu ba ne kuma su ba biyar ba ne sai dai suna iya zama shida ko kuma bakwai na takwas ɗin sukarinsu sannan ya umarci manzan allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa kada ya jayayya da su sai dai jayayya ta zahiri wato hujja da hujja sannan ya ce masa kada yi fatawa ga kowa dangane da su don ingantaccen su ita ce wacce ya faɗa masa to gaskiyar abin da ya faru da mutanen kogo ita ce bayan tashin su sun tashi suna jin yunwa sannan bayan da suka yi musayar maganganu dangane da dadewarsu a cikin kogon sai suka aiki ɗaya daga cikinsu tare da kudadensu na wancan zamanin zuwa cikin gari don ya samo masu abinci amma a lokacin da mai sayan abinci ya shiga gari sai ya ga cewa kusan komai ya sauya a garin wasu gidajen da suka sani sun zama kufai ya ga cewa kayakin da ya sanya ya bambanta da nasu ya ga cewa duk wanda ya gan shi yana masa wani irin kallo wato kamar wanda ya fito daga daji kamar mutanen da bugu da ƙari da ya je sayan abinci ya ba da tsoffin kuɗaɗe wa'anda tsofarsu ya kai shekaru 300 a nan ne al'amarinsu ya bayyana aka kai shi gaban mahukunta sai ya ga sai ya ga cewa mutane mutanen kirki ne kiristoci suke iko da garin a nan ne aka fara bincike mai zurfi don tabbatar da cewa shi waye ne sai a dole dai ya fito ya faɗi hakikanin al'amarinsu ya faɗa musu matsayinsa a gwamnatin philadelphia oxus ta wancan lokacin sannan ya faɗa musu yadda suka shiga kogo don tsira da ransu a nan ne mahukunta na lokacin suka tabbatar da cewa wani abu babba ya faru to dama bayan da sarakunan azzalumai na lokacin suka gaza kamo su sai suka rubuta sunayensu a cikin wata takarda suka ajiye don ya zama tarihi a nan ne aka ɗauko wannan takardar aka karanta sunayensu ya tabbatar da cewa su ne matasan kogo sannan ya ji sunan da aka ba su bayan an gaza kamo su sannan aka zagaya da shi cikin gari har ya gano gidansa da ya bar shekaru 300 da suka gabata ya ga jikokinsa sun tsufa sun fi shi tsufa sannan ya ƙara gano masu wasu shaidu wanda suke tabbatar masu da cewa gidan nasa ne ya fito da wasu abubuwa da ya ɓoye a cikin gidan wa'anda ko jikokinsa ba su san inda ya aje su ba a nan ya sakankance da abin da ya faru sannan ya buƙaci sarakunan philadelphia ko oxus a lokacin da su bashi dama ya je ya bayyana wa 'yan uwansa da suke jiran a kawo musu abinci a cikin kogo ya bayyana musu hakikanin al'amarinsu daga karshe dai da suka gano irin halin da suke ciki sun keɓe kansu su kaɗai suka roki allah ta'ala ya ɗauki ransu don ba za su iya rayuwa bayan sun rasa dukkanin 'ya'yansu da matansu da abokansu gaba ɗaya ba abinda kuma ya faru kenan sai allah ta'ala ya ɗauki ransu nan take suna masu samun yardarsa da kuma amincewarsa mato masu sauraro saboda ƙurayen lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to an sai shirin mu na karshe wanda shi zamu karkare wato shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi rubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da bita a kansu da kuma bayyana mahanga ta masana da kuma fashin baki akan yadda ake kallon lamuran ta faskoki daban-daban inda lokutan baya-bayan nan dai mukan mai da hankali akan abubuwa da dama da suke wakana ta fuskacin siyasa da kuma batutuwa na tsaro a yankin gabas ta tsakiya wanda a yau ma shirin na yau da Allah zai dubi ne akan batun wata ziyara wadda ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahi ya kai a kasar oman inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin kasar kan batutuwa da suka shafi alaƙoƙi a tsakanin kasashen biyu da kuma sauran batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da kuma sauran batutuwa na ƙasa da kasa wannan da shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. A wannan litinin ministan harkokin wajen kasar Iran Hussein Amir Abdullahian ya kai wata ziyara aiki a birnin Muscat na kasar Oman inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin kasar ta Oman akan batutuwa daban-daban waɗanda suka shafi harkoki na tattalin arziki da sauran batutuwa na kasuwanci da kuma batutuwa da suka shafi tsaro da kuma siyasa a yan wannan ziyara wadda hussein amir abdullahian ya kai a wannan litinin goma ga watan janairun shekara ta 2022 ya gana da takwaransa na kasar ta oman daga nan kuma ya gana da mataimakin sarkin kasar ta oman mahmud al sa'id inda nan ma suka tattauna batutuwa daban-daban wanda suke da alaƙa. da kasashen biyu mafi muhimmanci daga cikin abubuwan da bangaren biyu suka mayar da hankali a kansu a yin wannan ganawa shine batun halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da kuma irin gudunmuwar da dukkanin kasashe za su iya bayarwa wajen ganin cewa lamura sun tafi yadda ya kamata a yankin gabas ta tsakiya da kuma warware matsaloli da ake fuskanta ta fuskoki daban-daban ta hanyar tattaunawa da kuma fahimtar juna a tsakanin dukkanin kasashe wanda kuma hakan ba zai taɓa yiwa ba har sai kasashen yankin baki daya sun haɗu sun kuma fahimci juna a lokacin da suke tattaunawa da mataimakin sarkin kasar ta oman hussein amir abdullahian ya isar da saƙon shugaban kasar iran ibrahim ra'isi domin mika shiga sarkin kasar ta oman wanda a cikin saƙon nasa yake mika gaisuwa ta musamman ga sarkin da kuma al'ummar kasar ta oman da kuma yi masu fatan alheri sannan kuma a cikin wasiƙar. shugaba ec ya bayar da amsa na wasikar da sarkin oman ya aiki masa a lokutan baya na gayyatarsa da ya yi zuwa kasar oman domin kai ziyara da cikin wasikar tasa ibrahim ra'isi ya jaddada cewa ku shaka babu bisa la'akari da irin kyakkyawar alaka da kuma dangantaka da ke tsakanin kasar iran din da kuma kasar oman a shirye yake a duk lokacin da hali ya bada ya kai ziyara ta musamman a kasar oman domin ganawa da sarki da kuma haɗuwa da al'ummar kasar hussein amir abdullahian azantawar zantawar da ya da manema labarai tare da takwaransa na kasar oman din a birnin muscat a wannan litinin ya bayyana cewa tattaunawarsa da manyan jami'an gwamnatin kasar oman ta yi armashi matuƙa kasantuwar oman ƙasa ce wadda take taka gagarumin rawa ta fuskoki daban-daban a mataki na yankin gabas ta tsakiya da kuma mataki na ƙasa da ƙasa inda bai cewa daga cikin muhimman abubuwa waɗanda suka tattauna waɗanda suka shafi yankin gabas ta tsakiya akwai batutuwa da suka shafi lamura na harkokin kasuwanci da tattalin arziki wanda kasashen biyu suke da kyakkyawar alaƙa ta wannan fuska kamar kuma da suka tattauna batutuwa na siyasa da kuma batutuwa na tsaro wanda shi ma dukkaninsu abubuwa ne waɗanda kasashen suke aiki tare da kuma yin haɗin gwiwa wajen tabbatar da cewa sun cimma burinsu a wannan fage. baya ga kuma kasar oman ita ce kasar da taka garin rawa wajen ganin cewa an samu daidaiton fahimta a tsakanin wasu ga cikin kasashen larabawa waɗanda ba su ga maciji da juna wanda kuma zuwa yanzu aka samu fahimta a tsakanin su wanda kuma tun kafin wannan lokacin kasar oman din tana iyakacin kokarinta domin tabbatar da cewa sauran kasashen larabawa da suke da matsala da kasar iran a yankin gabas ta tsakiya sun mayar da takobinsu cikin kube domin zama tare da iran da kuma tattaunawa da fahimtar juna tsakanin su da warware dukkanin matsaloli da ake da su ta hanyar fahimtar juna da kuma hanya ta lumana ɗaya daga cikin irin rawar da ƙasar oman ta taka a mataki na ƙasa da ƙasa musamman a tsakanin iran da sauran manyan ƙasashe shine batun yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimma wa tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya a shekara ta 2015 wanda kasar oman ce ta fara kawo wannan tunani kuma ta gabatar ga dukkanin bangarori da suka hada da amurka da sauran kasashen turai da china da kuma rasha game da ita kanta iran din kuma hukumar makamashin nukiliya ta duniya da majalisar ɗinkin duniya wanda dukkanin bangarorin suka amince da wannan shawara ta gwamnatin kasar oman kuma aka gudanar da zama a lokuta daban-daban wanda da ƙarshe dai kuma aka cimma matsaya da yarjejeniya a cikin shekara ta 2015 a birnin vienna na kasar austria duk da ca dai wannan yarjejeniya da aka cimmawa bayan shekaru uku a lokacin mulkin tsohon shugaban kasar amurka donald trump a shekara ta 2015 ya yi watsi da ita wanda kuma a halin yanzu sauran bangarori waɗanda suke su ne mambobi na wannan yarjejeniya sun koma shigaba da tattaunawa a birnin vienna domin farfado da yarjejeniyar kuma samun fahimtar juna da sake rattaba hannu kan abubuwan da suka cimma matsaya a kansu wanda kuma ko shakka babu kasar oman ta taka ga garo marawa wajen tabbatar da cewa an farfado da wannan yarjejeniya wadda aka cimmawa tsakanin manyan kasashen duniya da kuma kasar iran wanda wannan ziyara ta hussein amir abdullahian a kasar oman na ɗaya daga cikin abubuwan da suke nuni da irin ci gaban da ake samu ta fuskacin shiga tsakani da kasar oman din take yi a kan batutuwa na ƙasa da ƙasa tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya. wanda yake ishara da irin ci gaban da ake samu ta fuskacin kyautata alakoki a tsakanin iran da sauran kasashen yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai kasashen laraba da su shine irin ziyarar da tawagogi daban-daban na manyan jami'ai daga wasu daga cikin kasashen laraban yankin tekun fasha suka kawo a kasar ta iran a cikin lokutan baya-bayan nan ziyarar da babban sakataren majalisar tsaron ƙasa ta ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa tare da tawagarsa suka kawo iran a 'yan makonnin da suka gabata tana ɗaya daga cikin waɗannan alamomi wanda suke nuni da kyautatuwar alaƙa a tsakanin ƙasashen yankin kamar da kuma wasu togogin daga wasu ƙasashen suka ziyarci iran musamman daga ƙasar ta oman da kuma ƙasar qatar wanda lokacin ziyarar tasu duk an tattauna muhimman abubuwa waɗanda suka shafi dukkanin ƙasashen yankin da kuma yadda za a farfado da ayyuka na haɗin gwiwa a tsakaninsu ta yadda al'ummomin yankin za su ci gajiyar junansu baya ga haka kuma wani abu wanda yake da matuƙar muhimmanci a cikin wannan yunƙuri da ake yi na samun fahimtar juna da kuma yin aiki tare a tsakanin dukkanin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya shine kokarin da gwamnatin ƙasar iraki ta yi daga nata ɓangaren na ganin cewa ta hada gwamnatocin kasashen saudiya da iran akan tebiri guda domin tattaunawa a kan abubuwa waɗanda suke da saɓani a kansu ta yadda za su fahimci juna a kuma dawo a aiki tare domin amfanin al'ummomin yankin gabas ta tsakiya da kuma al'ummar musulmi baki ɗaya wanda kuma ta wannan fuska an samu gagarumin ci gaba kamar yadda dukkanin jami'ai daga ɓangarorin biyu na iran da saudiya suke faɗa a cikin lokutan baya-bayan nan duk wadda cewa dai wani abu wanda ita kasar iran take da korafi a kansa shine tabbatar da cewa duk wata tattaunawa an yi ta ne a cikin 'yanci domin kuwa ita tana tattaunawa ne da dukkanin kasashe a cikin 'yancinta ba tare da wata kasa ta yi mata shifta ba saɓanin wasu daga cikin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya musamman ma ƙasashen larabawa daga cikin su waɗanda ba za su iya ɗaukar wani ƙuduri a hannunsu ba face abin da amurka da sauran kasashen turai suka yarje musu wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa suke yin fashin baki a kansa cewa da an samu kyakkyawar fahimtar juna akan batutuwa na siyasa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya a tsakanin manyan kasashen yankin gabas ta tsakiya guda biyu wato iran da saudiya to ba dole ne a iya cimma manufar da aka sanya a gaba ba domin kuwa amurka za ta iya tasiri akan ɗaya bangaren wanda kuma hakan zai iya zama tarniki ko karfin kafa ga duk wani yunkurin da ake yi na neman samun fahimtar juna da kuma yin aiki tare a tsakanin kasashen yankin baki daya. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riske mu dole anan zamu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mutum kowa da kowa muke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. karshen shirin namu baki daya amma da mana dan sauran dakikoki kaɗan za mu sake ta su daga cikin labaran da aka riga aka saurara cibiyar azahar ta yi allah wade da kakkausan murya dangane da har ta'addancin da ake kaiwa a arewacin najeriya tare da jajantawa jama'a da kuma gwamnatin kasar shafin yada labarai na almisrawi ya bayar da rahoton cewa cibiyar ta alazahar a shafin ta yanar gizo ta sanar da cewa ta yi allah wadai da harharen ta'addanci da ake kaiwa a arewacin najeriya tare da yin jaje ga al'ummar tarayyar najeriya game da gwamnatin kasar da kuma waɗanda abin ya shafa musamman an kashe fararen hula kimanin 200 waɗanda basu ji basu ba su gani ba a harharen ta'addanci wanda 'yan bindiga su kai a kwanakin baya bayan nan musamman a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin kasar shafin sadarwa na yanar gizo na cibiyar al'azhar a cikin wata sanarwa wadda fitar a ranar litinin ta gabata ya ce cibiyar tana allah wade da hararin ta'addancin waɗanda ake kaiwa a waɗannan yankuna na najeriya musamman ma dai ganin cewa waɗanda lamarin ya fi shafa fararen hula ne bayanin ya ƙara da cewa yaƙi da ta'addanci yana buƙatar kayan aiki da kuma taimako na ƙasa da ƙasa a ƙarshen sanarwar cibiyar azahar ta nuna matuƙar damuwa da jajantawa ga iyalan waɗanda abin ya shafa da kuma al'ummar najeriya tare da yin addu'a ga allah maɗaukakin sarki da bayar da sauƙi ga waɗanda suka samu raunuka sakamakon hare-haren ta'addancin a najeriya da kuma kawo zaman lafiya a duniya baki ɗaya ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahian ya gana a yau talata da sarkin ƙasar qatar tamim bin hamad al thani ministan harkokin wajen ƙasar ta iran amir hussein abdullahian ya isa birnin doha fadar mulkin kasar qatar ne a yammacin jiya litinin daga masarautar oman a ziyarar da kai a birnin muscat ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya gana da takwaransa na kasar kamar da kuma ya gana da mataimakin firayim Ministan kasar ta oman mai kula da harkokin majalisar ministocin kasar fahad bin mahmud al sa'id amir hussein abdullahian ya kuma gana da shugaban tawagar sasantawa ta kasar yaman muhammad abdulsalam inda ya bayyana damarsa matuƙa kan ci gaba da yakin da ake yi a ƙasar yaman inda kuma ya kira ga ɓangaren da suke yaƙi da al'ummar ƙasar ta yaman da su kawo ƙarshen yakin da kuma killacewa da suke yawa al'ummar ƙasar to jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban juyin mulki na soji a ƙasar mali a seme gota ya ce a suke su zama sulhu wanda da kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas ta kakaba wa kasar ta mali ta takunkumai masu tsauri saboda jinkirta gudanar da zaɓe a kasar ranar lahadin ta gabata shirye kungiyar ta ecowas ta amince da rufe kan yakokin mali da kasashen yankin sahel sannan kuma ta kara lafta ma kasar ta mali wasu takunkumai na haramta mata kasuwanci tuni faransa dai ta fito ta goyi bayan matakin na ecowas wanda ta ɗauka akan kasar ta mali wanda kuma faransan ta yi hakan ne ta nuna goyon bayanta a wani zama da aka gudanar a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda ta ce matakin da ecowas ta ɗauka akan ƙasar ta mali ya yi daidai ƙungiyar ta ecowas dai ta kuma amince ta yanke tallafin kuɗaɗe da take wa mali tare da daskar da ƙaddarorinta a babban bankin ƙasashen yammacin afirka da kuma sallamar jikadorinta na ƙasashen yankin sahel duk da cewa dai shugaban mulkin sojin na mali ya caccake waɗannan matakai amma kuma daga bisani ya ce kasar a shirye take da shiga sulhu da ecowas wanda dai na zuwa ne bayan da sojin na mali ƙarƙashin jagorancin asimi goita suka bayyana cewa da yawar a ɗauki tsawon shekaru biyar kafin su shirya zaɓe domin mika mulki ga hannun farar hula wata kotu a ƙasar myanmar ta yanke wa tsohuwar shugabar ƙasar ta myanmar Suu suke hukuncin ɗaurin shekaru hudu a gidan kaso a ranar jiya litinin tashar rashid ta ba da rahoton cewa a cewar wata majiya wadda take da masaniya a kan lamarin an yanke ma matar hukuncin ɗaurin shekaru hudu ne a gidan yari a kan ɗaya daga cikin tuhume-tuhume da ake yi mata majiyar ta ce dai akwai wasu tuhume-tuhume waɗanda ake yi wa tsohuwar shugabar myanmar wanda zai iya kaiwa ga ɗaurin shekaru a gidan yari a cewar majiyar soci wadda take tsare tun bayan jun mulki a ranar 1 ga watan fabrairu na shekara ta 2021 da sojoji suka yi a kasar ta myanmar an same ta da laifin shigo da na'urori marasa lasisi hakan kuma ta musanta dukkanin zarge-zargen da ake mata tana mai cewa ba su da tushe balantana makama kuma kawai siyasa ce a cikin batun inda ta jaddada cewa sojojin myanmar ne suka yi wannan zargin domin kawo ƙarshen mulkin demokuraɗiyya a watan disamban da ya gabata an bar da rahoton cewa an yanke wa tsohuwar shugabar ƙasar ta myanmar hukuncin ɗaurin shekaru hudu a gidan yari saboda kare dokar hana fita da aka yi saboda cutar corona hukuncin da majalisar sojan ƙasar ta yanke daga baya zuwa shekaru biyu to da wannan zamu karkari sai Allah kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amurin kwa da kwanakin ku fatan alheri a bai gari cikin koshin lafiya